a wata sanarwa da hukumar ta raba manema labarai a nan Legas ta ce bugu da ƙari hukumar ta kwace zanzurutun kuɗi haddala miliyan biyu da rabi da kame wasu mutane saba'in da biyar suka hada da maza 62 da mata goma sha uku masu alaka da safarar muggan kwayoyi bayan wannan kame har ila yau hukumar ta ce ta kama wani mai canji kudaden kasashen ketare da kudi har fiye da miliyan biyu da yi kokarin biciya da su zuwa kasashen ketare kuma tuni aka mika shi ga hukumar efcc a cewar shugaban hukumar ta ndlea alhaji ahmadu gyade hukumar za ta ci gaba da kama masu safar muggan kwayoyi ganin illar da suke yi wa al'umma da kuma tattalin arzikin najeriya da sauran kasashen duniya ko kowane taimako hukumar ke samu daga kasashen waje domin wannan aiki tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar a can baya wato alhamdulillah a dai yau ah, wannan ma'aikata tawa mun samu haɗin kan majalisar ɗinkin duniya akwai kuɗaɗe da suka bada wanda na ɗaya za a koya ma ma'aikata na dabaru iri-iri na binciken laifuffuka na game da su miyagun kwayoyi din nan kwai kuma gine-gine na wuraren za a yi ma su wanda suka kamu da ah, masifar shaye shaye nan ya shiga jikinsu wato rehabilitation centers da aikinmu da ake yi a cewa hukumar ta ndle dai nau'in kwayoyin da aka fi kamawa daga masu safar muggan kwayoyin sun hada da cannabis sativa da ephedrine methamphetamine da cocaine da kuma tramadol kuma akasarin kwayoyin kamar yadda shugaban hukumar na ƙasa ya ce an shigo da su ne daga kasar brazil kana kuma ake neman safararsu zuwa kasar china kasar da ke zartar da hukuncin kisa akan masu safarar muggan kwayoyi da kuma yasa masu safarar ke dokin zuwa irin waɗannan kasashe wato kwaya ce a duniya yanzu duk kasashen duniya shine yawanci matasa suke amfani da shi waɗanda suka zaƙe da amfani da shi fiye da ko'ina a duniya shine mutanen japan da malaysia da singapore saboda ta fi tsada a duk duniya fiye da in ka ɗauke ta zuwa ƙasashen turai ba ta da jijiya sosai idan dai za a iya tunawa a watannin baya hukumar ta ndlea ta kama wani kasun gurmin mai safarar muggan kwayoyi mai sarrafa muggan kwayoyi na metafetamin a yankin kudancin najeriya wanda kuma yanzu haka ake gudanar da shari'a a kansa baban yajibirin murya amurka daga lagos nigeria